safiyar asabar 22 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da biyu ga watan januwari shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 42 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن ibnu السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جزم أنش دقافرة لتلاف اقتداء الصراط المستقيم yana tattaunawa ne game da mas'ala mai muhimmanci a cikin aƙidar musulmi ita ce mas'ala ta alwala'u walbara ibnu taymiya yana ƙoƙarin tantance mana bayanai daga cikin alƙur'ani da sunna ingantacciya da maganganun magabatan malaman farko tun daga tabi'ai tun daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka bi ba su da kyautatawa dangane da haramcin koyi da kafirai da haramcin bin tunani da tafarki da al'adu da tsarin rayuwar kafirai sawa'un waɗannan kafirai maguzawa ne tsantsagare su ko ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara babu shakka ibnu taymiya ya kai matuka wajen tattara bayanai game da wannan matsala Allah ya saka mashi da alkhairi a cikin karatun da muke ta yi yana tattauna mana dangane da ainihin matsalar da ya magana a kai cewa daga cikin ababen da suke zama rassa akan koyi da kafirai mun ji cewa akwai hani game da koyi da shekaru sannan kuma akwai hani game da koyi da ƙauyawa waɗanda suke ƙauyawa munafukai irin munafukan da suka rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi da ƙauyawa waɗanda suke ba sa kan tafarkin addini ba sa kan tafarkin ilimi na gaskiya a nan ne yake ta dabdala yana ƙara bayani akan cewa ba wai asali ƙauyanci shine abin suka ba kamar yadda ba birnanci ne abin yabo ba amma saboda kasancewa ƙauye wuri ne da ake zaton samun naƙasa a addini da wayewar kai ta rayuwa birni kuma wuri ne da ake tsammanin samun ci gaba a wayewar kai ta addini ta rayuwa wannan shine dalilin da ya sa aka samu nassoshi suka zo ko dai a dunkule ko kuma suna bayanai a kan matsala game da hani da koyi da ainihin ƙauyenci din Allah ubangiji ya tsare mu za mu tashi a inda yake cewa thumma lafdul a'rabi huwa fil asli ismul libadiyatil arab sannan ka sani da cewa ya kai mai karatu lafazin al-a'rab wanda zo a cikin Alkur'ani. al'arabu shaddu kufuran wani faƙa da kuma min al’arabi da makamantansu ya ce asali sunan wani ƙauye ne sunan ƙauye ne inda larabawa suke fa inna kulla ummatin laha habira wa badiya kowace al'umma za ka ga a cikin tarihinta tana da garin da yake shine birninta habira wa badiya tana kuma da garin da yake shine ƙauyenta asalinta kamar yanzu misali a nan zaria sai ka ji an ce zazzau asali daga turunku a kano a ce asalin kano daga madobi ko sakwato daga alkalawa ire-iren waɗannan ana samu su game da tarihin birane ko manyan alkaryu cewa daga wani ɗan ƙauye ne suka fara har suka zama birni ya ce to wani ɗan ƙauye ne inda larabawa suke asalinsu shine al'arab wa fabadiyatul arabi al'arabu ƙauyen larabawa shine arab wa kuma ana cewa inna badiyatar rumi al'arman wa wani ƙauye da ake cima al'arman aka ce shine asalin ƙauyen rumawa wa badiyatul fursi ƙauyen farisawa kuma al'akrad shine ƙauyen akrad wa nahawihim da ire-iren waɗannan ƙauyuka wa badiyatul turki at-tatar ƙauyen turkawa kuma shine ƙasar tatar Haza wallahu أعلم هو الأصل ya ce wannan dai ai shi ne asali amma dai Allah ya fi sanin gaskiya ma'ana labarai ne waɗanda suke ba su da wani wato asali wanda za a dogara da shi ala wajihil yaki a faɗa kai tsaye a ce haka yake amma dai labarai ne da ana jin su kuma sun baza gari wa in kana qad yaqa'u fihi ziyadatun wa nuqsan ko da yake ana iya samun ƙari ko rage a cikin sunaye ko yanayin wuraren wa tahqiqu mala ya ce yadda dai al'amari yake an tantance magana shi ne an na sa'ira sukanil bawadi lahum hukumul arab shi ne sauran mutanen da ke zaune a ƙauyuka waɗanda ba larabawa ba to su ma suna da hukuncin larabawa na ƙauye sawa'un dakhalu fi lafzil a'rabi aw lam yadkhulu daidai wa daida shin su ma a arab din ne mutanen ƙauye ne larabawa ko ku mutanen ƙauye ne wasu ƙabilu su ma dai sun shiga cikin hukuncin mutanen ƙauye fa hadha al-aslu yujibu an kuna jinsal habirati afdalu min jinsil badiya kaga wannan ka'ida ita ce ta sanya ya zama wato jinsin birni garin da yake an kira shi da suna birni ya cancanci sunan birni to ya fi alheri fiye da garin da yake an kira shi da sunan ƙauye kuma ya cancanci zama ƙauye wa in kana ba'adu a ayanil babiya duk da ike a iya samun ɗaiɗaiwan mutanen ƙauye afdalu min aksaril hadirati masalan su fi ɗaiɗaiwan mutanen birni da yawa alheri amma an aje ƙauye a gefe aka aje birni a gefe to birni ya fi ƙauye kamar yadda in an aje tawagar maza a gefe tawagar mata a gefe to tawagar maza na gaba da tawagar mata amma ta yi a samu ɗaiɗaiwan mata da suka fi ɗaiɗaiwan maza falala ana iya samun haka cewa rijalu qawamun ala nisa'i wannan hukunci ne na jinsi gaba ɗaya jinsin maza ya fi jinsin mata amma wannan bai nufin ba za a iya samun wata mace kwaya ɗaya tafi wani namiji kwaya ɗaya ko maza da yawa ba to haka jinsin birni ya fi jinsin ƙauye wannan bai nufin ba za a samu wani mutum a ƙauye ya fi wani mutum a birni ba haka jinsin larabawa ya fi jinsin waɗanda ba larabawa ba wannan kuma bai nufin ba za a samu ɗaiɗaiwan mutane a cikin jinsin da ba laraba ba su fi wasu ɗaiɗaiwan mutane a cikin jinsin laraba ina ba ta mun gane wannan jama'a kamar yadda jinsin zamanin da ya fi jinsin zamanin yanzu falala wannan kuma bai nufin ba za a samu wani mutum ƙwaya ɗaya a yanzu ya fi wani mutum ƙwaya ɗaya a zamanin da ya wuce falala ba ina ba ta don mun gane jama'a to sai ki cewa wa yaqtadi anna man farada bihil badiya an jami'i jinsil hadira yace wannan eh man farada bihi ahlul badiya anaku to ana babu wannan ahlul <coughs> wannan yana hukunta cewa abinda mutanen ƙauye suka kadaita da shi an jami'i jinsil hadira ya zama sun kadaita da shi babu wani dan birni da ke aikatawa a'ani fi zamanin salafi min at-tabi'ina min sahabati wa tabi'i ina nufin tun zamanin magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai fa huwa naqisun an fadlil hadira ya zama yana tawaya bai kai falalar birni ba au makruhin kuma a ce abin kyama ne abin da yake cewa tun a farkon zamani din masan da sahabbai suke duniya da tabi'ai an aka samu wani hali ko wata ɗabi'a ko wata al'ada wadda a ƙauye kaɗai ake yinta a birni ba a yin ta ko to wannan irin ɗabi'a ko al'ada kasancewarta ba a yin ta sai a ƙauye alama cewa a kan cewa ba abin kirki ba ne za ta iya zama alal aƙalli abu ne na ƙasashe ko kuma ma makarushi domin a nan duk sanda ka yi wannan ya zama kana koyi ne da mutanen ƙauye kenan ina ba ta mafahimci wannan jama'a fa iza waqa at bihim in aka samu kekeniya da mutanen ƙauye fi ma laysa min fi'il al almuhajiri a cikin abin da ba aikin yan birni ne mutanen ƙaura wanda suke rayuwa a birni kamar Madina ba kana zalika imma makruha to wannan ya zama alal aqal ko a ce makruhi ne au mufdiyan ila makruhin ko abin da zai jawo a aikata makruhi wa hakaza arab to haka nan ma larabawa wal ajam da kuma ajamawa ma'ana duk abin da ya zama al'adar da ba ta larabawa ba ce a ajamawa ne ziryan suke yin ta to wani larabawa suka kwaikwaye su to aƙalla ya zama makruhi ko kuma mufdiyan ilal makro idan aka samu wata ɗabi'a abin da ake nufi jama'a wata al'ada ta magana ko ta sutura ko ta yanayin zamantakewa ko ta biki ko ta tunani ya zama tsariyan al'ada 'yan ƙauye ni ba zan iya tuna me yanzu al'ada wadda za a ce ɗan ƙauye kaɗai suke ta ba man shayi buka taya tunawa ko kai ko malam sale ina so na buga misali ne me al'adar da misali yanzu za a ce ɗan ƙauye ne kaɗai suke yin ta misali mu ɗauka kaman bikin kaciya sannan a ƙauyen za a ma yara kaciya sai an tara jama'a an zo da wanzamai da masu kiɗa dangi sun haɗu a fito da su a musu tsirara ana ta kiɗa mata suna rawa da a ƙauye har yanzu ana yi ko sai dai talauci ya hana to kaga wannan al'adar na jin abu ni ba a yin ta gaba daya warai kuwa da haka ake kaciya a ƙauye buki ne mai zaman kan kanshi sai an tara duka dangi danginka za su taru gaba ɗaya iyayenka da kakanninka eh, iyayen yaro da kakannin shi za su taru gaba ɗaya a tattara yara da yawa za a zo da sassafe irin yanzu lokacin sanyi a masu tsirara a musu wani wanka wanzami ne zai musu wannan wankan ko da ruwan magani ne wallahu ala sannan a zo a yanke musu loba a ta rawa ana murna ana daka kumba da abin nan da fara to wannan al'ada ina jin dai a birni kwata-kwata ba a yi eh? da kaji har kaji da zabi da awaki ake yankawa to yanzu wannan bikin jama'a bikin ƙauye ne su ma ina jin yanzu sun daina saboda wayewa kan izala da kuma economic recession wanda ya shafi kowa wannan tattali don ba karamin kudi yake kashewa ba akwai wanda yake shiga salafiya ba saboda tattali akwai wanda haka anan tudun wada aka mai haihuwa saboda bai da kudin da za a yi suna ce kawai shi ya zama dan salafiya kuma nan da rika ne ba ce wallahi ce mata wallahi shi dan salafiya ne shi ba ma izala ya tsaya ba kawai duka gaba ɗaya ya shige can ciki eh, izala plus ya shiga <laughs> to akwai irin wannan eh na'am eh eh okay ko ana yin haka eh ta'awun din ne amma sura ce ta al'ada kamar yadda biki yake ai kaga ko a ƙauyen ana biki mutane suna kawo gudumawa bayan yadda ƴan birni mu mun je biki kawai sai dai kowa ya ce tashi ba ko yanzu kana da ƴan uwa kana birni din ma in za ka yi biki ni na san in za su taho daga ƙauye wasu har itacen da za a yi abinci suna kawowa za su zo da gari za su zo da kaji kaga har yanzu ƴan ƙauye suna yin wannan suna da wannan karamcin amma mu yan birni ko an ba shi biki farar riga shi kawai dai saka <laughs> ya je ya ci ya tashi shi kenan Allah shi kyauta fallazi fa innal ladzi alaihi ahlus sunnati wal jamaa i'tiqadu anna jinsal arabi afdalu min jinsil ajam yace abinda ahlus sunna wal jamaa suke akai na aqida shine suna kudirce cewa jinsin larabawa yafi jinsin da ba larabawa ba falala ibraniyihim wa siryaniyihim wa rumiyihim wa faransiyihim wa ce yace gabaki ɗayan jinsin waɗanda ba larabawa ba ka ɗauka tun daga ibraniyawa ibraniyawa su ne banu isra'ila waɗannan jews kenan waɗannan mutanen da suke Allah ya la'ance su saboda ɓarnarsu waɗanda suke sun zama 'yan ta'adda a duniyar nan yanzu suke duwan ta'addanci da kuka sani jama'a na zalunci da kawo munanan al'adu da ɗabi'u da halasta haram da kwace garuruwan mutane da haɗa faɗa tsakankanin mutane wannan da aikin yahudi ne da su ake cima al'ibraniyun Saryaniyun da kuma ainihin 'yan saryaniya saryaniyun su ne masu harshen saryaniyanci wanda ya daga cikin harsuna wanda a yanzu babu masu magana da su ya daga cikin allugat almayyita yanzu babu sauran shi ah, galibinsu mutanen ƙasar ainihin asiya ne mai nisa saryan irin tun daga kan ƙasashen gabashin turai a yanzu zuwa cikin asiya mai nisa su ne saryaniyun ƙabilu ne daban-daban wa rumiyu da kuma bature rumawa asali su ne turawa mutanen yammacin duniya da kuma ragowarsu ko jinsinsu waɗanda suka mallake wasu ƙasashe a gabashin duniya irin turkiya irin kasashen da suke waɗannan kasashe masu sanyi kwarai ɗinnan su ukraine da poland da eh, czech republic da russia duk waɗannan galibinsu asali rumawa ne amma da asalin su ita ce italiya to akwai lokutan da suka yi ta mulkin mallaka da zalunci da kwace kasashen mutane da suka mamaye waɗannan wurare suna yake ce ma turawa da duk jinsinsu wa ah, ah, wa bursiyuhum ko da kuma farishan cikinsu farisawa su ne asali mutanen iran iraki da bahrain da mutanen khurasana da mutanen waɗannan yankuna sune asali ake ce farisa to wa ghairihim da ma wasunsu kamar mu kenan mutanen afirka baƙaƙen fata da mutanen afirka waɗanda suke buzaye da mutanen afirka waɗanda suke sawahili ga sunan kala daban-daban ma'ana duk wani jinsi wanda ba larabawa ba to larabawa na gaba da su a falala wa anna quraishan kuma a cikin aqida ahlus sunna quraishawa afdalul arabi sun fi sauran larabawa falala wa anna bani hashimin afdalul quraish a cikin quraishi kuma banu hashimin wato dangin su annabi sallallahu alaihi wasallama su kuma sun fi sauran quraishawa falala sun fi banu adiyin sun fi banu taim, sun fi banu makhzuma da banu umayya waɗannan sa daga cikin manyan butun da ƙabilu na ainihin larabawa waɗanda suke ƙuraishawa ne ‘yan makka ne to a cikinsu ma banu hashimin danginsu annabi sallallahu alaihi wasallama to a cikin aƙidan musulmai sun fi waɗancan falala wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a cikin aqidan mu ta sunna shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama afdalu bani Hashimin, shi kuma fi sauran dukkan banu hashim falala fa huwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama afdalul khalqi nafsan ya fi dukkanin halittu falala a matsayin shi na halitta Allah wa afdaluhum nasaba kuma ya fi dukkanin halittun Allah falala ta wajen dangantakar jininsa shi ya fi kowa falala danginsa sun fi dangin kowa falala ƙabilarsa sun fi ƙabilar kowa falala garinsu ya fi garinsu kowa falala yarensu ya fi yarensu kowa falala haka dai falala kan falala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil akhirati wal ula wannan jama'a aqida ce ba yake fada walaysa fadlul arabi thumma quraish thumma bani hashim limujarradi kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam minhum falalan larabawa da falalar quraishawa da darajar banu hashim ba wai ta zakke musu ne saboda zuwan annabi kadai ba ba wai zuwan annabi ne cikinsu kaɗai ya kawo musu falalawa dama can suna da falalarsu zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara musu wata ƙarin falala ne ina fata mun fahimci wannan ba kamar yadda misali yanzu za a iya samun wani gida na talakawa ko waɗanda ba 'yan birni ba ba su da ilimi ba su da wata falala ana nan bayan shekaru sai su haifi wani ɗa a cikin wannan dangin sai ya samu wani mukami na ilimi ko na sarauta ko na dukiya wannan mukamin da sarautar sai ya bai wa dangin shi wata falala ko to kaga su su samu falalarsu ne kawai sakamakon wannan da ya yi fice a cikinsu amma akwai waɗanda za su zama su suna da falala dama ta arziki misali yanzu ka ɗauki alasawa da ake cewa a kano dole ta so yanzu a cikin su yi kuɗi ba shi ya kawo musu falala ba ya tarar da arziki a gida hakan ka ɗauki gidan sarauta irin na sarautun gargajiya Dole ta so a ciki ya zama sarki dama ya tarar da falala a gida ta sarauta to haka dai haka dai ba irin 'ya'yan talakawa waɗanda kawai dare a tsaka alama tashin alkiyama kawai sai a waye gari ya zama wata tsiya ba ta malanta ko ta ilimi ko ta sarauta ko ta dukiya ko arziki to kaga wannan yanzu shi ya samar da wata falala a cikin danginsa falala ta fara ne daga faruwar samun darajar da yi to a wajen quraishu al'amarin ya wuce nan dama suna da falalarsu haka a wajen banu hashim haka a wajen larabawa ba wai limujarradi kaunin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minhum wa in kana hadha min al duk da yake wannan fa shine asalin falala balhum fi anfusihim afdal dama can a cikin su kansu suna da falala wa bidhalika yathbutu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallama annahu afdalu nafsan wa nasaban kaga wannan shi ke tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin mafi falala a cikin dangantakarsa mafi falala a cikin rayuwarsa wa illa lazimad dawr da ba haka ba ko to abin zai zama yana ta kewaya kewaya ne akan kawai tsakankanin masu falala ban banda ƙabilun. wali haza zakara abu muhammadin harb ibn isma'il al-kirmani sahibu al ahmada fi wasu lis-sunnati allati qala fiha dan haka ne aka samu malam harbu dan isma'ila al-kirmani ya ambata a cikin wanda yake ɗalibin imamu ahmad ne ya ambata a cikin siffanta sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi ga littafin da yake ishara a nan zuwa gare shi littafin mu'taqadu ahli sunnati wal jama'a kama naqalahu al imamu harb ibn isma'il al kirmani wannan wani ɗaya ne daga cikin ɗaliban imamu ahmad na ƙarke ƙarke waɗanda suka koyi karatun a wajen imamu ahmad bayan mihina bayan ma an wato hana shi karantarwa an yi fitinan nan an dawo daga baya an yanta shi akan ya ci gaba da an sakan mishi mara ya ci gaba da karantarwa a lokacin harbi ibn isma'il al-kirmani ya karatu a gun imamu ahmad to ya nakalto a cikin wannan littafi bayanai game da aqida ta ainihin salaf kamar yadda ya koye ta a gun su imamu ahmad da su ishaq dan rahuwai da dan rawiya da makamantansu wannan tahqiqi ne na ustaz dr suleiman ibn muhammad ad-dubaiji bugun maktabatu darul minhaj masu buga littafai da irin wannan kima kamar yadda ka sani baya daga cikin wato uh, silsila na manshurat ɗinsu wannan shine na 138 littafin da ya bace ba a same shi ba daga baya aka samu nuska aka buga Aqida ce tsantsagwaranta jama'a ya daga cikin tafi masu matukar daɗin karatu a aƙidance da kuma kasancewa shi tun na ƙarni na biyu ne har bubunu ismail al-kirmani allah ya gafarta mai to a farkon littafin ya ambaci wannan magana da ibnu taimiyya zai kawo sai kuma ya tafi can karke a nan daga shafi na tamanin da hudu inda yake magana magana da imam ahmad zai kawo mana a matsayin dalili akan cewa wannan aƙida ce a gun malaman farko tun farkon musulunci aƙidar ne, yadda da cewa larabawa sun fi sauran ƙabilu falala a cikin larabawa ƙuraishi sun fi sauran larabawa a cikin ƙuraishi banu hashim sun fi sauran ƙuraishawa a cikin banu hashim manzan Allah sallallahu alaihi ya fi kowa ina fata mun gane wannan shine yace hadha mazhabu a a'immatil ilmi malam harbu dan isma'il al-kirmani ce, wannan shine mazhabin limaman ilimi wa ashabil asari da kuma malaman hadifi, wa ahli sunnati da malaman sunna al na biha waɗanda aka san su akan sunna al-muqtada bihim fiha waɗanda ake koyi da su akan sunna wa adraktu man adraktu min ulama'il iraq min ulama'i ahlil iraq kuma na riski waɗanda na riska daga cikin malaman ƙasar iraki wal hijazi wal shami da ƙasar hijaz makka da madina kenan wal shami da ƙasar sham wa ghairihim da ma wasu malamai alaiha akan wannan aqida na riske su faman khalafa shay'an min hadhihi al mazahibi wanda duk ya saba ma abubuwan da za a faɗa daga cikin waɗannan <clears throat> tafarki aw ta'ana fiha ko ya soki wani abu daga cikin waɗannan tafarki da za a ambata aw aba qa'ilaha a qa'ilaha ko ya aibata mai faɗan ire-iren waɗannan maganganu in ka aibata mai cewa qur'ani zancen Allah ne ko Allah yana sama ko ka tuhumi masu cewa Allah yana da hannu ko ka kiyarda da mazhabin masu cewa ilimi a ainihin wato imani magana ce da aiki yana karuwa yana raguwa ire-iren waɗannan maganganu na aƙida waɗanda ya ambata a ciki yace duk wanda ya haka fahuwa huwa mubtadi'un dan bid'a ne kharijun anil min jamaa ya fita daga tarin al'umma musulmai za'ilun ya zame an manhajus sunna daga tafarkin sunna wa sabilil haqq ya zame daga tafarkin gaskiya wa huwa mazhabu ahmada wannan abin da zan ambata shine mazhabin al-imamu ahmad ibn hanbal wa ishaq bin ibrahim bin makhlad da ishaq dan ibrahim dan makhlad shine ishaq dan rawaihi din sai kuma wa abdullahi bin zubair al humaydi da kuma al-imam al humaydi wa sa'id bin mansur da al-imam sa'id bin mansur sahibu sunan wa ghairihim da wasunsu mimman jalasna daga cikin malaman da muka zauna da su musu harbu kenan wa akhadna anhumul ilma kuma muka koyi ilimi a hannunsu wa kana min qaulihim daga cikin abin da suke faɗa innal imana qaulun wa amalun wa niyyatun ce imani magana ce da aiki da kuma niyya ta ainihin aiki da imani wa saqa kalaman tawilan har mu ya kawo zance mai tsawo ila an ƙara har zuwa inda yake cewa wa na'rifu lil arabi haqqaha kuma mun san darajar larabawa mun yadda da larabawa suna da daraja wa fadlaha mun yadda larabawa suna da falala wa sabiqataha mun yadda larabawa sun shiga gaba sun riga kowa a wannan addini wa nuhibbuhum kuma muna kaunar larabawa jama'a duk wannan aqida ce ba aqida ce irin ta su Imam Ahmad yadda da larabawa suna da falala yadda da larabawa sun riga yi kowa yadda da cewa larabawa suna da haƙƙi akan sauran al'umma da kuma kaunar larabawa yanzu ku ruwa jama'a ku yadda aka rama mutane da wannan aqida har ma ana ganin wanda ma yake yin abu irin na larabawa to ba ƙauye ne akwai wanda yake gane in ka saka ɗan igar na larabawa kai ba ƙauye ne in ka saka jallabiya kai ba ƙauye ne in aka ji kai maganar larabawa kai ba ƙauye ne wannan jama'a duka yahudanci ne shigo cikin mutane wa hum la yash'uru abin takaici su kansu larabawan a wannan zamanin da muke rayuwa an yaƙi tunaninsu an kyamatar da su kan kansu an kyamatar da su yaransu an kyamatar da su tarihinsu da addininsu da sakafarsu komai na wasansu suke hange suna hangen yare da al'adu da ci gaba da tunani irin na wasansu wasansu kuma kafirai makiya addinin musulunci kaga wannan jama'a ba karamar da'iba bace ubangiji Allah ya tsare mu a takaice yake cewa li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna faɗan wannan ne saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hubbul arabi imanun wa bughduhum nifaqun kaunan larabawa yace imani ce kuma kyamarsu munafunci ne sai dai wannan hadisi bai inganta ba jama'a za mu zo mu je da dama da suka zo na ire-iren waɗannan hadisai baki ɗayansu shi ma ibn taymiya zai zo ya ambaci cewa duk waɗannan hadisai suna da ainihin rauni malam muhammad nasir din albani a cikin abba'ifa ya tabbatar da raunin wannan hadisi a lamba ta dubu ɗaya da ainihin casa'in. wala ƙulu bi ƙaulu shu'ubiyya ba ma faɗan irin aqidan yan ash Su ne yan <clears throat> an samu a zamanin musamman zamanin Banul Abbas daga ƙarshe-ƙarshen zamanin Banu Umayya zuwa cikin zamanin Banul Abbas an samu waɗanda ba larabawa ba wanda suka shigo cikin musulunci sun kafa wani tunani wani sabon manhaji da suke ce mashi a shuubiyya wato masu adawa da larabawa suna ganin larabawa sun tauye musu haƙi larabawa sun zalunce su su ai addini na musulunci na kowa ne ba na larabawa ba ne kadai sai suna kyamatar da mutane akan larabci suna kyamatar da mutane akan al'adun larabawa su ne a shuubiyya ana fata mun fahimci wannan akwai ire-iren su har a cikin malamai akwai su waɗanda suke da irin wannan mugun tunanin waɗanda ba larabawa ba ne za ka ji ibin taimiyya zai ambata a ƙarshe cewa irin wannan abin bai rasa nasaba da ƙabilanci ko ya yake baya rasa nasaba da wani ɗan ƙabilanci da zai ɗirsa su a cikin zuciyar mutum suna yin hujja da cewa a zamanin gwamnatin banu umayya gwamnati ce ta zariyar larabawa komai ba a ba mutum wani mukami sai in ba larabe ne shi daidai da ɗan sanda ko mai kwasan shara a gidan sarki ko wanda yake ainihin mai tara gate ko wanda yake mai tara haraji ko wani gwamna dole sai in kai balarabe ne sannan za a baka dole bani umayya ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi dole larabawa ce to a lokacin ƙasar khurasan da wasu ɓangarori na naisabur su kuma suna ganin suna da sun shiga musulunci sun shiga aikin soja a gwamnatin musulunci da su ake jihadi an bude ƙasashen musulmi da su ya zai a ce ba za a iya raba mukamai da su ba wannan ya taso musu da wannan hamiya ta maguzanci a ƙarƙashin haka ne suka fara da'awar yaya za a yi a yi mabbanu umayya juyin mulki wanda su abu musulmin khurasani suka jagoranci wannan juyin mulki da su da su abu salamat al-khallal su kahatsa ba da makamantansu dukansu gwarawa ne ba larabawa ba ne mutanen kasashen khurasan ne galibinsu wanda kamar yanzu ka ce iraniyawa kenan ina fata mun fahimci wannan jama'a to waɗannan mutane su suka jagoranci wannan aiki sai suka yi suka yi wato kamar a ce suka ari ƙaunar ahalibaita suka yafa a matsayin wani shield wani kariya ga da'awarsu suka ce suna so ne su dawo da mulkin musulunci a hannun ta, wannan ya sa mutane suka goyi bayansu sosai suka samu nufuzi kuma suka iya ƙarke suka yi overturning din wannan gwamnati ta banu umayya a kafa gwamnatin banul abbas ita kuma da ta kafu sai zama ta yi itimadi kulliyar ta dogara ga baki ɗaya akan fasaha da man fawa da tunani irin na farisawa da sauran ajamawa wanda kuma wannan ya daga cikin abubuwan da suka karya gwamnati shi ne duka za ka tara halifan ne kawai larabi amma duka mukarraban shi daga cikin gwamnoni da ministoci da masu ba shawara to duka farisawa ne da sauran kabilu haka malamai waɗanda ake ja a jiki a ba su mukami a fada galibinsu farisawa ne da sauran kabilu da makamantansu an kai lokacin da sai da aka wayi gari ma halifan bai da ta cewa tun ma gwamnatin ta da ta kamar zamanin harunan rashid aka samu a albaranika su yi hayal barmaki suka kwace komai wanda su ba larabawa ba ne suka kwace komai ya zama komai a hannun su yake sai da halifan ya fusata dare ɗaya yasa sa aka kashe su sai hayal barmaki da 'ya'yan shi sun fadulu da suwaye ya zama a kofar gidansa ake taruwa maimakon kofar gidan sarki suke ba da kyauta suke cewa a yi suke cewa ka a yi da sarkin da ya fusata wata rana kuma sirikan shi ne ba ma sirikai ba ya sha nonon uwarsu mana yan uwan shi ne bin raba'a su fadulu da su ah, isa da makamantansu haka ya sa ranar ɗaya a kama su su hudu duka aka kashe su aka tsire su a bakin gari saura kuma suka gudu aka kan baban su kuma wanda shine baban shi kenan bin raba'a ko aka garkame shi a gidan yara har ya mutu uwa kawai ya kyale wanda ya sha nonon ta ita kada ya kyale to irin wannan duk ya faru daga baya aka zo daular ma duk ta yi gutsun-gutsun ‘yan alibuwai suka tara can can gabashin iraki da makamantansu ubaidiya suka tara afirka waɗannan su saifu daula suka tara ƙasar sham sai zama iya ƙwaryar bagdaza da ɗan ƙauyukan da ke kusa da ita su ne kaɗai halifa ke da ta cewa wajen sauran kuma duka wasu sarakuna ne waɗanda ba larabawa ba suke da ta cewa a can wuraren wannan ya taimaka wajen karya gwamnatin banul abbas duk da ta yi tsawo shekaru ɗari biyar da wani abu amma asalin nufus ɗinta san take da ƙarfinta da ya wuce shekara ɗari zuwa ɗari da hamsin ba sauran kawai duka sunan akwai dai halifa ne kawai suna ne akwai halifa a bagdad kuma in kana son musulmi su yadda da shugabancinka a garin da kake sai ka yadda da cewa halifan nan shine halifan musulmai amma baka da wani sauraro game da shi ba shine naɗa ka ba ba za ka kai mushi jizya ko haraji ba ba za ka anshi doka daga hannun shi ba haka duk waɗannan sarakuna suka rayu almuhim shine babu shakka shigo da wasu waɗanda ba larabawa ba cikin al'amarin shugabancin musulunci da gwamnatocin musulunci ya taimaka wajen karye gwamnatocin musulunci na baya kuma wannan misdaqun ne lima qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari da yake cewa wannan al'amari na musulunci ba zai gushe ba qa'imun ko in dai akwai qurayshawa guda koda guda biyu ne a cikin shi haka annabi ya fara cikin hadisin bukhari yana cikin kitabul fitan ma'ana da zaran an waye gari ba qurayshawa ke rike da mulkin musulmai a duniya ba to shikenan musulmai sai shiga cikin halin haƙulai shine abin da ya faru tun wancan lokacin kuma har zuwa yanzu shi yake faruwa wataƙila kuma musulmai za su ƙara komawa cikin hayyacinsu ba sai al'amari ya koma hannun ainihin ƙurayshawa ɗin waɗanda su ne manzo Allah yake cewa su ne ya kamata su riƙe mulkin musulunci karanta hadisin abubakar na kisan halifanci ko al'a'immatu min Allah ya tsare na'am na'am na'am eh kwarai shine saudi arabia ya kamata ta ɗauki ita ma matsayin ta zama ita ce jagoran musulmai a duniya amma ba ta ɗaukan haka ba ta yadda da wannan nazariya ba irin yadda iran misali suka ɗauka ta inda ɗan shi'a yake a duniya to yana da alaji yana da mubaya'a ga iran ga shugaban wilayatul fakihi na ƙasar iran shine kana ma yake kowa ne ne wannan dai shugaban zindikancin ƙasar iran din to yana da wilaya gare shi da haka ga duk abin da ya faru da yan shi'a a ko ina suke har wanda suke cikin saudiya don akwai su a kudancin saudi arabia kamar da yake akwai su a bahrain kamar da yake akwai su a nan arewacin najeriya kowa dai ya gani wanda ya faru kwanan nan iran ta tsoma baki a cikin abin da ya shafi wata ƙasa wata ke ƙasa ce yancacciya ba ta da wata alaƙa da iran in banda alaƙar kawai diplomasiya wadda aka saba ba mu da alakar komai da su amma ga wasu 'yan Najeriya suna da alaji suna da mubaya ga ƙasar Iran kuma Iran ta fito ta nuna cewa tana goyon bayan su akan da abin da suke to da kamata yayi Saudi Arabia su ɗauka wato wannan gida na mulki da suke da shi na Ali Saud su ɗauka to su shugabannin al'umman musulunci duk duniya ne ba kawai abin nan mamlakatar arbitar saudiya ba duk da yake a wasu lokuta suna irin wannan kokarin amma kokarin su gaskiya saboda Allah bai taka kara ya karya ko kuma ya kai abin da ake bukata ba don galibi kokarin su kawai ga ya shafi wato rikicin annufuz ne rikicin waye yake da karfin da yafi na ɗayan a gabas ta tsakiya tsakaninsu da iran abinda kawai suke lura da shi kenan siyasar ya zama su ne super power a gaba ta tsakiya su da iran su kuma iran suna da wannan siyasa ta suma su zama sun galabaici ko a gabas ta tsakiya da haka suna da rigingimu da saudiya a kan kasar syria da kan kasar yaman da kuma kan kasar eh, bahrain da makamantansu allah ya samu dace <clears throat> sai ce wa mawali allazina la yuhibbuna al-arab ba mu yadda da magana ba ma faɗan irin maganar wato kaskantattun almawali bararrun bayi waɗanda ba sa ƙaunar larabawa waɗanda duka magana harbu ne ibnu isma'il al-kirmani wala yuqirruna bi fadlihim ba ma faɗan magana irin waɗannan mutane wanda ba su yarda da darajar larabawa ba fa inna qawlahum bid'atun wa khilafun domin zancen su bid'a ne kuma saba wa gaskiya ne wayurwa hadha al-kalam an ahmad nafsi ana ruwaito wannan ainihin zance daga imamu ahmad shi da kansa في رسالة أحمد ابن سعيد الاسترخي استخري استخري yace ana ruwaito wannan magana daga Imam Ahmad a cikin wata risala da wani mutum mai suna Ahmad dan Sa'idu al-Istakhari ya ruwaito anhu daga Imam Ahmad in sahhat in ta inganta daga Imam Ahmad wa huwa qawluhu shine fadin magana sa da yake cewa wa qawlu ammati ahli ilmi yace maganar da yake faɗa kenan maganar sa kuma ita ce maganar daukacin malamai wa zahabat firqatun minan nas ila anna fadlal ila an ila alla fadl li al arabi ala al ajam wasu mutane suka tafi akan cewa babu wata daraja ga larabawa akan sauran ajamawa wa ha'ula'i malam yace waɗannan yusammuna ash-shu'ubiyya su ake ce ma 'yan shu'ubiyya lintisarihim lishu'ub saboda suna goyon bayan ash-shu'ub jam'i na lafazin sha'ab ash-sha'ab shine nation state irin wanda ake yayi dinnan a yanzu wato al'umma ko kabila mai yawa wasu al'ummu tarin al'ummu masu yawa wanda suka yadda su zauna a wuri guda a matsayin kasa daya sune sha'ab kamar najeriya dinnan, ko kasa hausa ko Gana, ko kamaru duka wannan shu'ub ne amma ita fa kabila. haka ce kabila to wasu 'yan jama'a ne ko tarin jama'a wanda suke dangantuwa zuwa ga wani kaka ko wani mutum guda ɗaya to larabawa su suna da nizam na ƙaba'il su kuma waɗanda ba larabawa ba galibi nizam ɗinsu na shu'ub ne na al'ummu ne yanzu misali ka ɗauka al'umma hausawa za ka ga al'umma ce da kowa ya haƙura da kakan shi bai dangantuwa zuwa kakan shi ya fi ganewa ya dangantu zuwa ga ita ƙwarya al'ummar gaba ɗaya al'umma hausa al'umma yarbawa al'umma inyamurai to duk wannan galibi al'adun waɗanda ba larabawa ba ne su kuma larabawa baya ga kasancewa akwai irin wannan ƙabilun to amma kowa na da ihtifazi da asalin danginsa ya san dangin silsilar danginsa ya san dangin uwarsa ko dangin ubansa har su tike zuwa ga kan annabi isma'ila galibi suna da irin wannan ah, masaniyar har a jahiliya akwai mutanen da ma suka kware akan sanin dangantakar mutane har aka zo musulunci akwai wanda suke suna da wannan ilimin na daga cikin sayyidina abubakar ya san ilimin dangantakar mutane kowa zuwa ga suwa da suwa yake dangantuwa har aka yi kan ainihin babban kakansu shine isma'il alaihi salam a takaice sha'ab shine kabila mai girma ita kuma kabila ita ce jama'a wanda suke dangantuwa zuwa ga wani kaka yace hiyar allati hiya mughayira lil qaba'il wanda sha'ab ya bambanta da kabilu kama kila kamar da ake cewa al qaba'ilu lil arab in ka ji ana cewa kabilu to a cikin larabawa kenan wa shu'ubu lil ajam in ka ji ana cewa sha'ab sha'ab to na gwarawa kenan wa minan nasi man qad yafdulu ba'du an yufaddilu ba'd anwa'il ajami ala al arabi yace ana samun kuma wasu mutane wanda suke dauka cewa akwai wasu ɗaiɗaiwan gwarawa waɗanda suka fi larabawa falala wal galibu anna misla hadha al kalami la yasdiru illa an naw'i nifaqi ibn tamiya yace amma bisa galibi irin wannan zancen kace akwai wasu mutanen da ba larabawa ba amma sun fi larabawa falala to baya tahowa irin wannan zancen sai in akwai wani nau'i na munafunci a cikin zuciyar mutum in ma fil itiqadi ya zama wannan munafuncin a cikin aqida shi ne wa in ma fil amali ko a cikin aikin mutumin ne almumba'if an hawan nafsi wanda wannan aikin nashi na bujurowa ne daga san rai ma'a shubuhati da kuma wasu shubuha iqtadar zalika wanda za su hukunta mishi haka wani haza ja a fil hadisi shi sa ma aka ce ya zo a cikin hadisi hubbul arabi imanun wa bugduhum nifaqun kaunar larabawa imani ne kyamarsu munafunci ne duk da mun ji a baya wannan hadisi bai inganta ba ma annal kalama fi hadhihi al-masail la yakadu yakhlu an hawa yace tare da cewa yin magana game da irin waɗannan mas'aloli da wuya ga ya tsareti daga san rai lin nafsi san zuciya wa nasibin lishaitani da kuma wani rabo na shaidanu na shaidan da ke cikin maganar mutum ko a tunaninsa min tarafaini daga bangarorin guda biyu wa hadha muharramun min fi jami'il masail wannan kuma san zuciya da barin shedan ya galabaice ka to haramun ne a cikin duk abin da kake aikatawa abin da yake cewa bangarori guda biyu sune larabawa da kuma waɗanda ba larabawa ba rikicin kuma shine shin larabawa sun fi wasu falala ko ba su fi su ba ko da su da sauran mutane da ɗaya ne ko kuma akwai waɗanda ba larabawa ba sun fi larabawa falala kaji muhallin da za biya guda uku to duk wanda za ka ya goyi bayan wani ra'ayi a cikin waɗannan ra'ayoyin guda uku ji ibn taymiya da wuya ka ga magana shi ta tsare ta daga wani dan san rai ko yaya ne ma'ana ko da ya dace da abin da yake gaskiya zaka ji wajen kafa hujja ya sanya san rai saboda abin ya shafe shi kai tsaye ko ya shafi wani abu da yake da alaka da shi alal misali shine balaraban da zai ce larabawa sun fi sauran waɗanda ba larabawa ba falala zai iya faɗan haka aslan ya zama yana faɗa ne kawai da shi balarabe ko kuma ya faɗa yana da hujja ta ilimi amma ba zai tsaya a kanta ba in ya zo faɗan maganar to za a samu wani san rai ya ja shi suka ji ya zaƙe wajen kafa hujja to haka ɗayan ɓangaren ma waɗanda ba larabawa ba kawai mutanen farisa mutanen ƙasashen su salman farisi za su ce ai ga hadisai da suke nun su ma suna da falala da haka su ba su laraba sun fi su ba ko kuma su dinga ɗauko wasu shibohi waɗanda suke nuna a aikace suna da falala menene falala ba ilimi bane da sarauta da karfin soja to ai su ma sun ba musulunci kaza sun yi kaza sun yi kaza laraba ba su fi su ba kaza kaza da makamantansu ko kuma a ɗauko wasu umumiyat kamar ayoyi waɗanda suke nuna cewa inna akramakum inda a atqakum cewa a musulunci ya hana kabilanci a musulunci babu alfahari da iyaye duk waɗannan umumiyat ana iya ɗauko su don a kare manufar da ake so a kare to kaga so da dama in kana irin wannan maganganun zaka iya samun kanka a cikin ka saka san rai baka ma sani ba ina bata mun gane wannan kamar duk sanda kake ba da magana ne akan wani wanda kuna da wani rikici da shi a cikin rayuwa kake bada shaida akan shi to da wuya ka iya mishi adalci 100 bisa 100 saboda akwai hawan fin nafsi wanda ya riga ya galabace ka sai ka samu kanka ko ka sani ko baka sani ba sai ka tirsa su zuwa ga kai mishi wani sharri ko wata ƙarya ko wani ainihin gugar zana kalli hadisin abu sufiyana wanda ya ce an tsare shi a wata ƙasa ko ana so ya ba da labarin manzala su salama yana so ya karya amma yana jin tsoron ya karya ba a ji labarin a garinsu ya yi karya amma duk da haka wannan gabar da ke ran shi a lokacin sai da ta yi tasiri a kan shi ya yi wata magana wadda za ta zama gugar zana ce to bayan da ibn taymiya ga wannan magana sai ce kuma amma amfani da irin wannan damar dan ka cutar da dan uwanka a zance, ko ka goyi bayan ra'ayinka yace haramun wato bari san zuciya galabace ka da kuma barin shedan yayi istihkami yayi yayi tahakkumi a kanka ya galabaci tunaninka dan kana magana akan wani abu wanda ya shafi kai kanka ko ɗabi'arka ko addininka amin ko ƙabilarka ko ah, ƙasarka to wannan yace ba daidai bane muharramun wa hadha muharramun fi jami'il masail ina fata mun gane wannan fa inna allaha kad amara almu'minina bil ittisami bi hablillahi jami'a domin Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai da su riko da igiya Allah ga baki ɗayan su wana nahahum an tafarruqi kuma Allah ya hana musulmai daga su dinga rarrabuwa wal ikhtilafi su dinga sabani wa amarahum bi islahi dhatil bayni kuma Allah ya umarci muminai da su dinga gyara zatal baini abin da ke shiga tsakaninsu na saɓani in an samu saɓani a ƙoƙari a gyara shi wa qala an sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah yace masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalul jasadil wahid misalin muminai a wajen ƙaunar junansu da tausaya wa junansu da yi wa junansu ainihin rangwame kamar jiki ne na mutum guda ɗaya idan shi ta kamin hu'udun idan wata gaba ba ta da lafiya ta da'a husa irin jisd sai gaba ɗaya sauran jikinsa ta yashi jin rashin lafiya bil humma wa sahar da zazzaɓi da kuma kasa bacci idan haƙorin mutum yana ciwo da kanshi da ƙafashi da hantar shi da idon shi duka za su ta yashi wannan rashin lafiya ido ya ƙi yin bacci jiki ya ɗauki zazzaɓi da sauransu idan hannun mutum yana ciwo haka da kafa da ido da wuya kuma da ta yashi, ma'ana duk sanda wani bangare na jikinka ke ciwo zaka ga sauran bangarorin jikin za su taya shi wannan jikin damuwa game da ciwon nan to haka ake so mumini ya zama duk sanda wani dan uwan shi mumini ke cikin wata damuwa shi ma wannan damuwar ya ga ta shafe shi da gaske amma kar ya zama kawai irin yadda ake rayuwa yanzu da Hausawa suke cewa wai in jifa ya wuce kanka ya fada kan uban kowa wannan mugun karin magana ne ya kamata jifan ka tare shi ne kai ya fada kan kowa tukuna in kuma habbe ta riba ya fada kan wani to ka dauka kai ma ya fada kanka domin duk abin da ya shafi dan uwanka musulmi to ya shafe ka alheri ne ka ji dadin alherin bala'i ne ko sharri ko wani tawaya ko na kasa to a matsayinka na musulmi kamata yayi ka shiga cikin damuwa irin damuwar da ya shiga kwatankwacin ta wannan shine ka'idar da musulunci ya saka dangane da musulmai junansu wannan kuma ya shafi ko da jinsinsu ya bambanta ko da ƙasarsu ta bambanta ko da yarensu ya bambanta na daga cikin illar da aka yi mana a yanzu shine abin da aka yi tun bayan da aka rarraba ƙasashen musulmai da sauran ƙasashe zuwa waɗannan nation states geographically allocated nation states aka rarraba map aka je aka zauna musamman a birnin berlin berlin na ƙasar jamus a 1841 kenan ko abinda suke ce ma berlin international conference aka je turawa suka rarraba gaba ɗaya ƙasashen musulmai da afirka da asiya da ko'ina kuma suka raba wa kan suka yi watanda ke italiya rike nan eh, ingila rike nan jamus riƙe can eh, portugal suka rarraba wa kansu duka ƙasashen musulmai shi sa aka ce nan sunan shi Najeriya can sunan shi Chadi can sunan shi Kamaru Niger Singapore wace ce duk ga sunan da sunaye iri daban-daban da MAF kowanne mai zaman kanshi da tuta kowace daban da national anthem da constitution duk aka raba musulmai gaba ɗaya suka zama al'umma al'umma daban-daban haka ƙarƙashin tasirin haka sai kuma aka ce ba wanda zai shiga wata ƙasa wadda ba ta su ba sai da yanci sai da visa sai da passport sai da waye iya nan da ake cewa Najeriya shine iyakar ƙasarka sai zama a yanzu duk abin da ya faru idan ya fita Najeriya sai ka ji kawai ba ruwanka ba da kai yake yi ba yanzu dan nan mana musulman Najeriya idan wani abu ya faru da musulman kasar da ba Najeriya ba ji muke kawai a yannan yana faruwa ne da ƴan wata ƙasa ƴan wata ƙasa ba ƴan Najeriya ba ne za ka ba ruwan bai shafi mu ba kai ta kai ba ma in ya faru yanzu a wata jiha sai wanda ke wata jiha ya ji shi ba bai shafe shi ba har local government ba yes sai abu alkawar ba a garinmu ba ne ba a local government ɗinmu ba ne ba yaranmu ba ne sai zama kuma yanzu musulmi sun yadda da wannan na ƙasa wanda yana daga cikin new world order da aka kawo cewa duk inda za ka shiga ƙasa ba ta Allah ba ce yanzu kenan ƙasa ta mutane ce kuma sun taskata ƙasarsu yanzu misali ƙasa irin saudi arabia jama'a kuka ce ƙasar makka wanda ƙasa ce ta dukkanin musulmai ya kamata da ana zaune lafiya ne ba a cikin wannan bala'i ake ba ta zama ƙasa ce maftuha ga duk musulmi za ka iya zuwa ka je kai mujawara shine ka je ka zauna shekara uku hudu biyar a harami kana ibada kana koyon karatu yadda malaman da suke amma in zaka shiga kasan makka to an riga an kidirge kwanakin da zaka yi a jikin bizar ka in ka wuce kwana daya sai askar su kama ka su ma dukan ziya su kulle ka ko su turo ka su dawo daga gida kai kana cikin lokacin ma da bizar ta baka kana yawo askar suna da baladiya suna harajin ɗinka wayin tik ina takaddaka in sun kama ka su dinga kwala mutum kulki suna tsine ma albarka suna suna cewa wai kana cinye musu arziki haka suke cewa gir ta kulu rizkal qaum haka za ga kasu gasu katti kosassu yan sandan su za su ma dukan tsiya su turo ka cikin cikin ainihin gidan yari ko kuma su auno ka cikin jirgi ka dawo kasar ku duk wannan jama'a ba haka ya kamata abubuwa su kasance ba ma'ana kasashen musulmi ya kamata ko kuma duka kasa ta Allah ce ka yawo a cikin ta inda kake so ka je ka zauna amma yanzu duk inda ka je ka zauna in ba kasar ku bace to za ka shiga cikin kunci da tawaya da wulakanci da harassment ba abinda ba za a ma ba har kasashen turawan da ake iddiayin wai kasashe ne wai na yanci duk wanda ya saba zuwa kasashen turawa ya san wannan kudin bai da ga shi kuma an kai fira da mutane suke zaune a can za su baka labarin irin yadda suke misin din gida suke shiga cikin halin haula'i a nan kai kana nan kuwa da ɗan uwa a Holland ko Canada ko America ko Burtaniya kuna ta tunkaho ai dan uwanku na can yana yake can kuma bauta yake bauta yake wa turawa sai ya dawo nan ku gana shi ga da ya zaman shanu sai ga yaji ana ganin wai ya samu kuɗi ba kuɗin da ya samu ɗi ya samu kuɗin a can ya kashe su a can saura kuma ya biya haraji in ya dawo nan kuma bayan shekara uku hudu biyar ya koma talaka sannan kuma duka al'adun shi da tunanin shi ba irin na musulmai ba zai zo a yi ta takun saƙa da shi a tare da al'ummar shi saboda an riga an mushi an mushi wankan tsarki ko in ce wankan datti an same datti a cikin tunanin shi duk irin wannan za ka ga ɗaiɗaiwa mutane da suke zuwa ƙasashen nan su dawo za ka same su da irin waɗannan matsalolin almuhim ƙasa duka ta Allah ce kuma duk ƙasashen musulmi duka ɗaya ne musulmi da ibuwa ko ina ya zauna a ƙa'idar musulunci amma yanzu a yadda ake rayuwa ba musulunci ke da wannan nufuzi a duniya ba kafirai turawa da gwamnatin duniya ƙarƙashin su banki mo majalisar ɗinkin duniya ita ke da wannan alhakin da su da amerika da ingila da jinai da ce ga sunan ƙungiyoyi iri daban-daban na zalunci su suke tsara abin da ake rayuwa akai su suke cewa kaza fari ne a ce fari kaza baki ne a ce baki in suka ce wani dan tawaye ne a ce dan tawaye ne in suka ce wani mutumin banza ne ya zama mutumin banza in suka ce wani mutumin ki dole suka daga ya dauko dole suka rankwafa ya rankwafa kuma duk mu kuma sauran mun zama kawai taba'iya bin su kawai muke hallafin da muke amfani da su su suke lakana mana su bi ghairi wa'ayina ba da consciousness din ba su suke lakana mana lafazan da muke amfani da su ga ƴan uwanmu da sauran mutane da shi muke ambaton su Allah shi kyauta yanzu ku duba ku gani jama'a duka yarurrukan mu me muke ce musu banakula me ma'anan banakula yare mara tsari shine ma'anar shi ba amma yanzu ƴan yaran nan duka da kayan system magana banakula mana yaranka na banza ne wannan tura suka laƙa mana wannan ba mu sani ba kuma da haka ake aiki ana ganin ma wata karama ne a cin ma yare banakula wulaƙanta yaren ne domin lafazin banakula na nufin yare wanda ba shi da ƙa'idoji haka yake a linguisti wanda ba yi da nahau ba yi da sarfu ba shi da eh, ilimi a cikin shi bai da fasaha ba yi da adabi kamar ka ce misali ɗinkin telan ƙauye misali kasan dinki tailan ƙauye ba a gwadawa ba a shan wuya irin wannan na 'yan birni ba a yin sarfani ba haka tailan ƙauye ke dinki ba to kam kwarai kuwa sosai duk kalmar da suke so ta zo cikin wato literature ɗinmu ko ko vocabulary ɗinmu sai kawai a sa ta a bakin 'yan jaridu sai su faɗe ta su nana ta su maimaita ta kenan sai ta bi duniya kawai shi kenan. sai a ce to terrorism islamophobia wane ne eh, duka ga sunan dai abubuwa dai ga sunan jama'a ba mu da ba da yanci saboda ba mu duke da midiyar ba ba mu ke da irin tunaninmu da muke ba ma'ana ku tuna magana da muka yi a baya jama'a da aka karanta anan cewa daga cikin abin da za ka yi wanda za ka tsira daga koyi da yahudu shine ka guje ma irin tunaninsu kar ka gina rayuwarka a irin world view yadda suke kallon duniya kar ka gina rayuwarka a irin falsafar da suke kallon duniya ya suke kallon duniya ya suke kallon rayuwa ya suke fassara abubuwa me suke yabawa me suke jin haushi abubuwan da suke kallo suke burge su da wanda suke kallo suke kyamata kar ka yadda kana kyamata abin da suke kyamata ko kana son abin da suke so yanzu kaga su suna son luwaɗi yana burge su amma suna kyamatan aure na wadda bata kai shekara sha takwas ba suna kyamatan auren mace da fiye da ɗaya suna son tsaraici suna kyamatan hijabi suna son cakuɗaɗɗeniyar maza da mata suna kyamatar a raba maza da mata daban wanda duk wani ya saba wa tunanin musulmai amma sai ga mutanen mu suna gina tunaninsu akan irin waɗannan abin da waɗannan yahudu suke faɗa ah, to me yasa ba za a bar yarinya sai ta yi makaranta ba shekara ƙasar 18 ta ma san abin da take yi ba za ta gaya wa miji kaza kaza kaza kuma uwar shi da aka aura shekara ta 14 ta haife shi wanda yake wannan magana sai ya gaya ma iyayen shi su dawo da rayuwarsu baya a bari maman shi ta kai 18 sannan sai a aure ta sai a haife shi don ta iya tarbiyyar shi ina fata jama'a muna gane wannan shi ne asali duk tushen wannan bata shine barin addinin Allah akifu fihi wal bat daidai wa daida ne kowa da mazauni da wanda ya taho kwarai Mana sun canza duka abubuwa na man shagu na'am eh na'am yare rasmi نعم العربية والإنجليزية نعم في زمان توكاري دان بي مدنة توني ياري العربية أو نعم إن أكثر مدنة ونياري ونياري kuwa amfani da wannan ba ne ba ne ka ce ba kula yaran da baya da tsarin magana da salon magana da fasaha kuwa kuma muna da gini yaran dukkan nan ya ka a kaidan yare kowanne yana da ko da kai ba ka san wannan ka'idar da fasahar da wani ne ba akwai ka akwai kwarai karatun abin da sa akwai ka kwarai kuwa to me ya kamata a dinga kiran waɗanda ya rika da su eh. a kira su da sunansu sai a ce ya yi speaking hausa ya yi speaking yarbanci ya yi speaking inyamuranci <laughs> eh ko ya yi speaking local language a local mahalliya Eh, ya yi speaking kawai a kira shi da sunan yaran saboda shi wannan terminology na vernacular din shi zagi ne ga yaran aibatawa ne ga yaran duk da wannan daidai ne abin da ake domin wasila ce ta koya musu waɗannan yarurrukan saboda ilmomin da za su koya sakamakon wannan yarurrukan daidai ne a makaranta a taskace yara a ce sai dai su magana da yaran da ake koyar da shi da ilimin sawa'un eh, larabci da ingiliziya din ko ko wani yare wanda ba wannan ba amma sanya wa sauran yarurruka sunan banakula to wannan a asalin shi ai bata yarurruka ne ina faɗa wannan ne saboda ni linguist ne na san abin da ke cewa duk inda kaje an ce kaza banakula asali abin da ake nufi shine yare kamar a ce substandard wanda bai kai kimar sauran yarurrukan ba to duk da mun yadda hausa bata kai kimar larabci ba in yamuranci bai kai kimar larabci ba haka yarbanci kuma har ila yau ba su kai kimar ingilishi ba irin yadda ake kimanta yare yanzu a duniyance domin ana kimanta yare da abin da ke cikin shi na ilimi da kuma yaduwarsa a duniya amma kiransu da muke da sunan banakula misali yanzu ko da aka ce ƙauye ba kyau zaman ƙauye ko sai dai zaman birni amma yanzu kaddara idan ɗanka ko ƙaninka ko kanin matarka ya ce ma ba ƙauye ko da daga kai ba ƙauye ne kaga zai zama zai iya tafiya zuwa ga aibatawa ko da za ka zo misali yanzu gaban yara jikokinka ka zo daga ƙauye su kuma nan yan birni ne sai kana magana da irin wasu ta ƙauye sai suka kama da riya suna cewa la ashe baban baban su baba ba ƙauye ne shi dan naka da yayin shi zai fara cewa su daina duk da watakila a ga suna yin wasan kaka da jika ne saboda cewa mutum ɗan ƙauye yana iya isba'i zuwa ga wulaƙanta shi to haka ce ma yare banakula ne yana iya isba'i zuwa ga nuna naƙasa wannan yara ni kawai ina misali ne da irin lafuzan da na san sun shahara waɗanda kuma muna faɗansu ba tare da muna ganin cewa ma aibi ba ne a cikin zuciyarmu ba ma nufin aibatawa muna nufin kawai wani mustalah sha'i wanda muke amfani da shi amma dai asalin shi haka yake da haka ni a gani na za iya cewa kawai duk sanda wani ya magana da wani yare a ce kawai don't speak Hausa ko don't speak any other language apart from English and Arabic la tatahaddath bi ay lugha ma khala kaza kaza amma itlaq lafz al banakula fa fihi ma fihi wallahu a'lam hmm. yawa unofficial language yes yaren da ba a yadda da shi ba a rasa ma shi ba a ga huwa laisa rasmi ala ayi halin dai abin yana bukata a nazarci shi bidduka a san kuma me ya kamata yi ko kuma koda za su dinga fara a dinga musu ishara akan cewa to wannan faga asalin abin da yake nufi nan kuma mun takura ku ne saboda ku saba da zance da waɗannan yarurruka don wasa'il ne na ilimi la ingilishi yanzu muna koyon shi ne kawai saboda ya zama mana wasila zuwa ilmomin da aka taskace a ciki bai wuce haka ba larabci kuwa baya ga wasila na ilimi kuma wasila na fahimtar addini wanda wannan ya bashi falalar da kowa yana da bukatar su ya koyi shi amma ingilishi ba wanda duk bai da bukatar irin wannan ilimin duk bai da bukatar su ya koyi ingilishi ko kuma wanda yake inda ake da waɗannan ilmomin ba a cikin ingilishi ba mun fara nan za ka yi mamaki akwai mutane da dama masana a duniya wanda ba sa jin ingilishi ko kuma wanda suke yin ingilishi irin nama ɗin na koyar na wa'in wa'in ni na yi mamaki a ko wanda ya zo daga ƙasar jamus ya zo mana wani workshop a nan abu a kan scientific writing and publishing idan aka ce ba ture ne ne na ɗauka zan ji turanci ko irin rara-rara ɗin nan farfesa ne ya ma yi ritaya wallahi da ya zo kawai na je irin turanci na yadda muke kana yi kana ɗan tunowa kana ɗan yin ina haka yake turancin shi ma ingilishi ɗin nan da muke haka shi ma yake da aka babu kalma ɗaya za ta ɓace maka na ɗauka zan ji irin yadda 'yan ingila suke yi ko 'yan amerika zarra haka ashe su ma duk koya suke har muka yi magana darakta ya ce ai ko can da ya ji da haka ne ai duka ingilishin irin namu ne koya ne su ma saboda wato su mutanen ingila tura mulkin mallakan ingila jama'a wannan irin akaliyar da Allah ya ba larabawa sun so su samu kansu ita ne da karfin tsiya cewa yaran su ya fi na kowa al'ummarsa ta fi ta kowa akwai wani babban dan mulkin mallaka in ba na mutu san shi ba Cecil Rhodes ya zauna ƙasar South Africa babban dan mulkin mallaka ne yana daga cikin da suka faɗi wannan cewa mu jinsin mu yafi na kowa da haka za mu mallake duka duniya kuma za mu yi haka ne don mu kai wa duniya ko ina alheri irin namu mu koya musu yaranmu da ilmominmu da al'adunmu shi sa ingila ta yi mamaya commonwealth ɗin nan ta yi mamayan ƙasashe ta sanya su suka zama masu magana da harshen ingilishi da yawa yanzu south africa nigeria ghana america canada wacece malaysia duk in india duk waɗannan ƙasashen ba na eh, eh, turawa ba ne amma duka waɗannan ƙasashen da sauran ƙasashe da dama duka ingilishi shine shine official language ɗinsu wani abin mamaki ita kanta ingila ba a rubuta ba don ba ta da constitution ba a rubuta cewa ingilishi ne yaranta official ba da mutanen Wales da Scotland Yard ba sa magana da irin Ingilishin da ake a cikin London da Birmingham da Manchester da Liverpool da sauran biranensu ba sa yin irin wannan Ingilishin suna da nasu yarurrukan da suke Scottish da Welsh suna da yarurrukansu amma yanzu a South Africa da Nigeria da makamantansu to kaddara misali yanzu jama'a jawabin da shugaban kasa ya ranna da ingilishi wannan jamun da yake da ingilishi din nan watakila kashi arba'in ne na najeriya su iya fahimta abin da yake fara da zai ce ba zai yi da ingilishi ba bari ya da hausa da ta zama kamar kiyama ta tsaya sai wanda duk ba haushi ba sai ga an cuci shi kajin da suka cuce mu kenan suka sa mana mun fi yaran su mun fi ganin zai haɗa mu fiye da namu akwai rikici sosai da aka yi ta yi an ta yin conference tun early 80s game da ya za a yi a substituting yaren ingilishi a kawo wani yaren gida a matsayin yaren ƙasa amma ya ƙi yiwa saboda wancan san rai ɗin nan da hawa ɗin nan finnafs duk sanda aka ce a kawo in aka ce to hausa duk wanda ke wurin babawa shi ba sai ga shi za a cutar da shi ne so ake a naƙasa shi so ake a danne shi in aka ce in inyamuranci duk wanda ba in inyamar ba sai ga shi ana so a cuce shi ne hakan an ce yarbanci to maimakon haka sai kowa ya ce to duk mu haƙurar na mu kawai a ci gaba da yin ingilishin kaga duka an danne mu kai nan gaba da maimakon wasu mu su danna wasu an danne mu duka wanne ne a hafu dararrai inda mutane mu za su gane gaskiya kai ba gara ka danna dan uwanka ba akan duka a danne ku duka <laughs> wata na ka daga shi ko dan yayi <laughs> in yan wata ka ta motsa ko alai halin jama'a wallahi yanayi ne muke ciki ko wanda yake ko in ma mu banda mu nan da irin su albani Allah ya gafarta musu suka haskaka mana ba ma mutane ba sa iya fahimta wannan abubuwan da wuya ka je ka ji mutane ma suna irin wannan tunanin da wuya don a inda ake rayuwa ta zallan boko kowa gani yake yi yadda ake dinnan daidai ne ba matsala normal wannan mangan da muke yanzu mutanen da ba irin ba idan sun ji za su gan mu wasu ƙauyawa ne wasu wanda ba su waye ba kuma kuma su tawa mamaki waɗannan mutanen an ce sun yi boko ya suke irin wannan maganganun kamar ba 'yan boko ba don waɗannan ba irin maganganun 'yan boko ba ne musamman da ke da training a linguistics iri na za a ga kamar ba irin maganganun shi ba ne don akwai maganganu da dama da za ka ga wallahi jama'a ba dan falalar mutum ya karanta addini kafin ya je boko ba wallahi bata mutum zai tunda muna da su batattun gasu nan burje kuma na kallon su in ka ji mutum ya faɗo ta magana sai dai ka toshe kunnen ka kawai shi kuma yana ganin wannan shine karshen ilimi shine karken gaskiya Allah ya saka musu mala albani da alkhairi Allah ya ji kansu da gafara ala ayi halin jama'a akwai kalmomin da ya kamata in muna itlaqin su mu dinga ah, fahimtar me asalin su mu dinga kokarin fahimta ko sanin meye tarihinsu ko kuma me ake nufi da su don kai zama kawai muna dakon tunanin wasu wannan kuma daga cikin asalin manufar wannan littafin shine raba musulmai da tunani da aƙida da manhaji da manufa da tsarin rayuwa irin na maguzawa kafirai daga cikin masu littafi da kuma kafirai daga cikin maguzawa Allah ya tsare mu a takaicen takaitawa sai malam ya ci gaba da cewa a ah, wa sallallahu alaihi wa ala manzo Allah yake cewa la tuqati'u wa la tudabiru kar ku dinga ainihin wato cin diddigen junanku kar ku dinga rarraba junanku muqata'a ko rarrabu gida-gida wala tudabiru kar ku dinga cin diddigen junanku wala tubagidu kar ku dinga ainihin yin gaba da fusata junanku wala tuhasidu kar ku dinga yawa junanku hasara kyashi wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayin Allah ƴan uwa kama kumullau kama yadda Allah ya umarce ku cewa ku zama bayi na Allah ‘yan uwa wa hadhani hadithani sahihani malai ce waɗannan hadisai guda biyu ingantattu dukansu bukhari da musulun sun fitar da su wa fil babi min nususil kitabi was sunnati ma la yuhsa akwai irin su irin waɗannan hadisai masu magana akan san juna da hana gaba da kyamar juna wanda suke da yawa a cikin qur'ani da sunna ba za a iya kiddige su ba والدليل على فضل جنس العربي ثم جنس قريش ثم جنس بني هاشم abinda kuma yasa ake cewa larabawa sun fi falala sannan a cikin larabawa quraishi sun fi saura sannan a cikin quraishu banu hashimin sun fi saura dalilin wannan magana shine ma rawahu tirmidhi min hadisi isma'il ibn abi khalid an yazid bin abi ziyad ana abdullah ibn al-harith an al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu abbas dan abdul muttalib Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallama Allah ya ce inna quraishan jalasu qultu ya na ce ya manzan Allah na tambaye shi kenan ko nace inna quraishan jalasu fatazakaru ahsabahum bainahum quraishawa ne suka zauna sai suna ta labarin dangantakar junansu kowa na faɗan asalin shi faja'alu mislaka ka misli nakhlatin fi kabwa sai suka ce kai misalin ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama kamar misalin bushiyar dabino ce wadda tsiro a cikin bola ku ji mugun misalin da aka ce sun buga min al'abdi a cikin ƙasa ma'ana kai ka zo da abin da ba shi ne ka gada ba kai ba ɗan manya ba ne kamar shi ne kamar bushiyar dabino ya kamata a ganta a gona ne lafiyayya sai ta tsiro a cikin bola to ta tsiro a inda ba tushenta ba in ji su fa wai فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي مشي إن الله خلق الخلق الله يا هذا الشهد توقبا لا ينسو فجعلني من خير فرقهم sai Allah ya sanya ni na zama mafi alheri a cikin bangarorin halittu thumma khairul qaba'il ya sanya ni kuma a cikin mafi alherin kabilu faj'alani khaira fi khairi kabila sannan Allah ya sanya ni a cikin kabila mafi alheri thumma khairul buyuti sannan Allah ya halitta dukkanin gidaje faj'alani fi khairi buyutihim ya sanya na a cikin mafi alherin gidaje fa ana khairuhum nafsan fi kowa alheri ni kaina wa khairuhum baitan kuma na fi kowa alheri a wajen gidanmu qala tirmidhi tirmidhi yace hadha hadithun hasan wannan hadisi tirmidhi yace kyakkyawa ne wa abdullahi ibn haris ibn huwa ibn nawfal abdullahi dan haris din can shine dan gidan nawfal abdullahi ibn haris ibn nawfal wannan magana tirmidhi ya faɗa. amma malam albani muhammad nasir din ya yi raddinta cewa wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda ya ambaci haka a cikin adba'ifa lambar hadisi na dubu uku da saba'in da uku wallahu ala sai mala ya ce a alkiba da ya ce wancan fi kibwatin ya ce alkiba bil kasri za a yi makafin wasali kasa wal kuma babu madda ba kiba'u ba kiba kawai wal kibbatu al ce al shine datti bola wa fil hadisi a cikin wani hadisi al ya zo da al da ainihin wato ma'arifa wa hiya mislul kibba da kibwatu din da kibba duk abu ɗaya ne wal ma'ana abinda wai suke nufi a wannan zance nasu annan nakhala tayyibatun fi nafsiha cewa eh shi dabino abu ne mai daɗi da albarka a zaman kanshi wa in kana asluha laysa bidhaka duk yake asalin abu inda ta taso ita da biniyar ba dole zama haka ba fa akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam annahu khairun nasi nafsan wa nasaban sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa shi ya fi alkhairi a dangantakar shi da kuma alheri a matsayinsa warawar tirmidhi aidan min hadith sauri an yazid ibn abi ziyad an abdullah ibn al-harith an al-mutallib ibn abi wada'a qala ja al'abbasu ila rasulillahi sallallahu alaihi salama abbas ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi salama faka annahu sami a kamar ya ji wani zance da bai masa daɗi ba faƙaman nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi salama alal mimbar sai manzo Allah ya miƙe akan mimbari faƙala sai yace da su man ana wane ne ni qalu suka ce anta rasulullah kai manzon Allah ne sallallahu alaihi salama qala sai manzon Allah ya ce musu ana muhammad ibn abdul mutallib thumma qala ce ni sunana muhammad ibn abdullahi ibn abdul mutallib thumma qala sannan yace inna allaha khalaqa al-khalqa Allah ya halicci halittu faja'alani fi khairihim ya sanya ni a cikin mafi alherin halittu thumma ja'alahum firkatai firqatayn sannan Allah ya sanya halittu nau'o'i biyu fa faja'alani fi khairihim firqa ya sanya ni a cikin ainihin wato tawaga mafi alheri sun maj'alahum qaba'ila sannan ya sanya ainihin wato mutane zuwa ga ƙabila daban-daban faj'alani fi khairihim ƙabila ya sanya na a cikin ƙabila mafi alheri sun maj'alahum buyuta ya sanya ainihin wato mutane su zama gida-gida faj'alani fi khairihim baitan wa khairihim nafsan ya sanya na a cikin mafi alherin gida da kuma mafi alherin rayuwa qala at-tirmidhi hadha hadithun hasanun wannan hadisi ne kyakkyawa kaza wajadtuhu fil kitabi yace haka na same shi cikin littafin wa sawabuhu abinda yake daidai fa ana khairuhun baitan wa khairuhun nafsan ni ne mafi alherin gida kuma ni ne mafi alherin rayuwa wa rawa ahmadu hadha al hadith fi musnad wannan hadisi al imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad bin hadith sauri thawri an yazid ibn abi ziyad أنا عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداع قال قال العباس رضي الله عنه عباس الله يكارى مسيد دايتي بلغه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقول الناس an kawo manzon Allah labari na wani abin da mutane suke faɗa qala fa sa'idal minbara fa qala man ana manzon Allah ya kan minbari yace wane ne ni qalu anta rasulullah suka ce ai kai manzon Allah ne qala sai ya ce da su ana Muhammad ibn Abdullahi ibn Abdul Muttalib ni sunana Muhammadu dan Abdullahi Abdullahi dan Abdul Muttalib inna Allah khalaqal khalqa faj'alani fi khairi khalqihim Allah ya halicci halittu ya sanya ni ne mafi alheri a cikin ainihin wato ya sanya ni daga cikin mafi alherin halittun waja'alahum firqataini ya raba halittu gida biyu faj'alani fi khairi firqa ya sanya ni cikin bangare mafi alheri wa khalaqal qaba'ila Allah ya halicci kabilu faj'alani fi ghairi qabila ya sanya ni cikin mafi alherin kabila waj'alhum buyutan ya halittu ya halicci gida-gida na mutane faj'alani fi ghairihim baitan Allah ya sanya ni a cikin gida mafi alheri fa ana khairukum baitan nafi kowa kyan alherin gida wa khairukum nafsan nafi kowa kyan alkhairin ainihin wato dangantaka ta ko asalin rayuwata وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قسم الخلق فرقتين إلا كان هو في خير الفرقتين الفريقين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa babu yadda zai a raba al'umma zuwa gida biyu sai an samu wannan al'umma wato shi manzon Allah ya kasance a cikin mafi alkhairin al'umma wa kazalika jaa hadisun bi hadha an samu hadisin da yazo da wannan lafazi qawluhu fil hadisi faɗin da a cikin hadisin da yake cewa khalaqal khalqa faj'alani fi khairihim thumma khairihim thumma khairuhum firqataini faj'alani fi khairi firqa to wannan lafazin shine wanda ya inganta banda waccan kissa cewa Allah ya halicci halittu ya raba su zuwa gida biyu sai ya sanya na a cikin mafi alherin waɗannan halittu iya wannan zuwa ƙarshen ba tare da kisan ba shi kan shi mala albani nasiruddin ya tabbatar da cewa wannan ya tabbata insha Allah a sai ce wannan zancen ya tamilu yana ɗaukan ma'ana biyu ahaduhuma ma'ana ta farko annal khalqa humus saqalat halittun anan sune mutane da aljanu auhum jami'u ma khuliqa fil ardi shine duk abin da aka halitta a ƙasa nan cikin duniya wa banu adama khairuhum kuma a cikin duk halittun duniya ‘yan adam mutane sun fi sauran alheri wa in ƙila bi umumil khalq idan an fassara da cewa dukkanin halittu ne hatta ya dukula fihil mala'ika har mala'iku masu shiga ciki kana fihi tafdilu jinsi bani adama ala jinsil mala'ika walahu wajuhun sahih yace idan aka ce haka to zai zama kenan har mala'iku ma mutane sun fi su falala ya ce kuma wannan fassara tana da fuska ingantacciya wani wani karin bayani yake akan cewa me ma'ana an raba halitta zuwa gida biyu wato halittar mutane da halittar aljanu sai aka sanya manzo Allah sallallahu alaihi a cikin halittar aljanu a mutane ta kuma fa halittar aljanu daraja ko kuma dukkanin halittu gaba daya har mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka fi falala halittu suka fi falala to in haka ne kenan mutane sun mala'iku falala shi ne ce kuma wannan magana tana da yadda za a yi a inganta ta ibn taymiya ya tattauna wannan magana dalla dalla a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na hudu inda ya magana akan tsakanin mutane da mala'iku suwa suka falala suka a inda ya irin waccan magana da muka yi a farko cewa jinsin mala'iku gaba ɗayan sun fi jinsin mutane gaba ɗayan su falala amma ɗaiɗaiwan mutane suna iya fin ɗaiɗaiwan mala'iku falala saboda mala'iku asali Allah bai ba su ɗabi'a ta iya yin saƙo ba da ka dan ba su yi sabo ba su ba abin burgewa ba ne a wajensu dama ba sa yi kamar yadda yaro ƙarami ba yi da hanyar da zai je ya samo kuɗi ya ci da gidansu da ka dan ba yi da ko sisi yaro ɗan shekara biyu ba abin aibatawa ba ne a ce da bai da kuɗi tun dama shi kuɗi bai da gaske abin da ake nema a gurin shi don an ji bai iya karatu ba bai iya tafsiri ba ba abin kunya ba ne yaro ɗan shekara biyu ko dan bai iya sallah ba ba abin aibatawa ba ne dan dama ba mazan ɗin ya iya ta ba ne ina fata mun gane wannan idan yaro yanzu ɗan ƙarami ta shirme yana sallah sai yana shirme dariya kawai za a yi amma to kaddara in mutum ya ɗan shekara arba'in ya zo yana irin wannan sallar da yaro yake za a ga yayi abin aibi ko to mala'iku haka suke Allah bai tsara su yadda za su iya yin saɓo ba la ya sunan Allah ma wa yaf'aluna ma yu'marun dan haka su a gunsu da'a ba wani abu ne wanda sai sun yi jiddiya ba dama abin da suke akai kenan idan dan adam kuwa wanda Allah ya tsara shi inna nahu sabila imma shakiran wa imma kafura yana da jinsin alheri yana da jinsin shari tare da shi idan Allah ya taimake shi alherin shi ya galabaici sharrinsa sai ya kusanci da Allah irin kusancin da mala'iku suke samu har ma ko fiye da haka saboda shi yanzu ya iya galabaita ɗabi'ar rashin sabo ne sai bai yi sabo ba kamar motoci ne guda biyu da sabuwar lafiyayyen mota da wata mota irin ta 'yan gwangwan ɗin nan wadda ga tanan da ƙyar take tafiya sai suka yi tsere da kaduna zuwa gariya idan wannan mai mota mai kyau ya tsere motar tsohon mota ya bai burge ba amma idan mai tsohon motar nan ya iya tsere mai motar can to ya burge ya yi kokari na fata mun gane wannan saboda ita ba ta da lafiya ba a tsammanin za ta kai labari to haka idan mutum ya da'a ya tsara dokar Allah ya guje ma barna da fasadi da shirka da maguzanci da dukkanin ayyukan barna kamar yadda annabawa suke samu wannan falala salihai suka samu wasu daga cikin ainihin mutanen farko suka samu sai su samu falala da ɗaukaka akan mala'iku ibn taymiya ya wannan zancen dalla dalla a cikin majmu'ul fatawa abin da yake ishara nan kenan da yake cewa walahu wajhun sahihun thumma ja'ala bani adama firqatayn sannan aka sanya ɗan adam suka zama suma jinsi guda biyu wal firqatani jinsi biyun su ne al'arabu wal ajam larabawa jinsi guda waɗanda ba larabawa ba wani jinsi guda thumma ja'ala al-araba qaba'ila sannan aka sanya larabawa su zama kabilu daban-daban fakanat quraishun afdalu qaba'ilil arab sai quraishi suka zama sune mafi falala a cikin ainihin kabilun larabawa thumma ja'ala quraishan buyuta ya sanya quraishawa kuma suka zama gida-gida dangi-dangi fakanat buyutu fakanat banu hashimin afdalal buyuti sai zama banu hashim sune mafi falalar gidaje wa ya annahu arada bil khalqi bani adama ta iya kuma wancan da yace an sanya halittu kala biyu ya zama banu adam kadai ake nufi banda aljanu fakana fi khairihim sai zama an raba banu adam zuwa gida biyu manzon Allah yana cikin mafi alherin su ai fi da ibrahima yana cikin jinin annabi ibrahim alayhi au aw fil arabi ko kuma cikin larabawa thumma alabani bani ibrahima firqatayn sannan aka sa banu ibrahim suka zama gida biyu bani isma'ila wa bani ishaqa larabawa jikokin isma'il da kuma yahudu jikokin ishaka Au ja'ala al araba adnan wa qahtan ko kuma ya sanya larabawa suka zama jinsi guda biyu banu adnan da banu qahtan faj'alani fi bani isma'ila fi bani adnan sai sani a cikin banu isma'ila kuma a cikin banu adnan ثم جعل بني إسماعيل أو بني أدنان قبائل sannan waɗannan jinin Ismail ko jinin Adnan su ma Allah ya sake raba su kabila kabila faj'alani fi khairihim ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin khairihim qabilatan kabilar tafi kowace a cikin su wa hum quraish wa ala kulli taqdirin yace to kuma dai yaye ne fal hadithu sarihun bi tafdil al arabi ala ghairihi wannan hadisi dai a jumlace ya fito karara ya bayyana cewa larabawa sun fi waɗanda ba larabawa ba falala وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التفضيل yujibu al-mahabba li bani hashim thumma li quraish thumma lil arab kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan falala da Allah ya ba ainihin quraishu ya ba ya ba larabawa da quraishawa da da da banu hashim to yana hukunta dole ne a ba su falala a ƙaunace su a girmama su farawat tirmidhi min hadith abi awana an yazid ibn abi ziyad aidan ana abdullahi ibn al-harith حدثني المطلب بن أبي ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغضبا cewa Abbas ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin fushi wa ana inda ni kuma ina tare da manzon Allah ɗin, faqala sai manzan Allah ya ce ma agdabaka ya kawuna me ya baka haushi me ya fusata ka qala ya rasulullah malana wa liquraish yace ya manzo Allah me yasa quraishawa suke mana hasada ne suke nuna mana keta da, gaba idza talaqaw bainahum talaqaw bi wujuhin mubsha idan suka gamu da junansu sai su gamu da fuskoki masu albishir masu alheri suna wa junansu alheri wa idza laqawna in suka gamu da mu laqawna bi ghairi zalika in suka gamu mu banu hashim sai su canza mana fuska qala ne riwaya yace fagada ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya fushi hatta marra wajuhu har fuskar shi ta ainihin canza ta ja ya fara flushing kenan sun makala sannan sai ce wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah da raina ke hannunsa la yadkhulu qalbu rajulin ah, imanu babu wani a cikin su su mutane wanda zai zama akwai imani a cikin zuciyarsa hatta yuhibbakum lillahi wa rasuli har sai ya kaunace ku ku banu hashim ku ainihin dangi na sai ya kaunace ku shi wannan mutumin kauna ta Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma sannan manzan Allah ya ce ayyuhan nas ya ku mutane man aza anni faqad azani wanda duk ya cutar da kawuna ko na to ya cutar da ni fa inna ma amur rajuli sinu abi domin shi baffan mutum to sinu tsara ne ko sa'an uban shi ne ko matsayin uban shi yake yanzu wannan hadisi ya tabbatar da falala ahlul baiti gaba ɗayan su banu hashim falala bata takaitu akan alu alul husaini kadai kamar yadda yan shi'a suke faɗa ba yanzu wannan hadisin jama'a da ire-iren su ne fa yan shi'a suke kafa hujja amma akan husaini kadai ko aliyu kadai me yasa ba za su ɗauki wannan shi ma shi ma abbas su dinga girmama shi ba ga shi karara manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa sai wanda ya kaunace ku kuma kada wanda ya cutar min da baffana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kada wanda ya cutar da Fatima yuzini ma yuziha to nan ma haka yace man aza ammi faqad azani kaga saboda zalunci da san rai da kuma addini da dama na ƙarya sai mutum ya ɗauki wani nassi ya riƙe ya kyala sauran kuma wa aswa min dalika yiman mugwa fasara wanda ya rike din a takeice wannan hadisi kuma ingantacce ne babu kura akan shi tirmidhi da kanshi da rawaito ya inganta shi da cewa hadha hadithun hasanun sahihun cewa mene a ya inganta na'am نعم mugdaban an fusata shi ba eh mugdiban mugdaban yana yana an fusata shi hadisi da ya inganta mala albani din ya inganta wannan hadisin da wannan lafazin da kake jin shi a cikin sassarar sahiha amma waye ya ce yawon tashi. mutum ɗaya magana ka inda ma mene ne wannan da ya ce ba'ifun rawahu tirmidhi wa huwa حديث زياد عين زيد aidan وضعفه الألباني albani ko rahimahullah illa qawluhu amru rajul sunwa abi fa innahu huwa fa innahu fi sahih undur al-mishka wa sahiha to gaskiya ban san inda ya dauko wannan ba a wannan zancen ba sai ne ya shi ba a iya sani na hadisin ingantacce ne amma zan sake dubawa iya sani na mala albani nasiruddin ya inganta wannan hadisi a iya sani na yana ishara ga shi da kanshi shi ya rawanta saman in kuka kallon magana da kyau amma albani ya inganta ƙarshen ni kuma iya sani na hadifin, albani ya yi maganganu akan hanyoyinsa daga shi tabbatar da ingancinsa ba zan iya tuna lambar bidop a cikin sahiha ba amma abu juna ba shi kowa ya je bincika ina ba ta mun gane sai ce warawahu ahmad fil musnad mislu hadha ah, min hadisi isma'il ibn abi khalid an yazida Imam Ahmad ma ya fitar da wannan hadisin da irin wannan isnadi a cikin musnad ɗin shi ta hanyar ainihin Ismailu dan Abi Khalid daga Yazid haza wa rawahu aidan min hadisi jaririn an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdullah ibn al an Abdul bin ibn Rabi'a qala dakhala al-Abbas ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna la nakhruju wa nara quraishan tatahaddas yace muna fitowa muga quraishawa suna fira fa idza ra'auna sakatu in sun ga mu sai su shiru fa diba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya yi fushi wa radda irqin wa radda wa darra irqun ko baina ainihi har zuffa ta fara fitowa tsakankanin idanunsa sun maƙala har yana cewa wallahi la yadkhulu qalbu mri'in imanun hatta yuhibbakum lillahi wa liqarabati na rantsi da Allah babu wani mutum wanda zai ainihin wato samu imani sai in ya kaunace ku saboda kusancin ku da ni wannan shi ma hadisi ne isnadin shi hasanun ne fi shawahid ban san me ya faɗa game da naku ba domin da rikicin game da wancan mutumin ne mai suna Yazid dan Abi Ziyad wannan ya ce sahihi to kaji a kuma wannan lafazin da wancan duk ɗaya ne duka riwaya ce guda Allah da ya shi kyauta iza ni na san na karanta kuma don duk hadisan nan na kan bi su ɗaya bayan ɗaya musamman a cikin silsilar sahiha da da'ifa ɗin nan saboda galibi mukan jingina da ingantawa mala albani saboda bai wanda muka san Allah ya mushi da kuma gwargwado yana da adalci wajen iya kharaja hadisai da kuma sanin ilimin galibi takhrijan nakan jingina da ainihin maganganunsa a iya sani na iya abin da ya faɗa game da wancan kenan wallahu ta'ala alam faqad kana yazid ibn abi ziyad faqad kana yazid ibn abi ziyad ana abdullah ibn al-harith inda yazid ibn abi ziyad ana abdullah ibn al-harith hadan al-hadithani yace waɗannan hadisai guda biyu suna nan a gun yazid dan abi ziyad kamar yadda ka ji su sai mu kwana anan inda yake cewa ahaduhuma fi fadlil qabil ko mun sai mu tashi kai anan din insha Allah saboda lokaci ya riga ya kure wallahu ta'ala a'lam wa akramak waranne kenan wanne kenan bidbab ana muhammad bin abdul mutallib wannan iri ɗaya ne da wancan na baya da ya ce eh, riwayar tirmizi ya sake kawo wata riwaya wadda da wannan tafsir ɗin doguwar ƙisa ne bai inganta ba amma asalin matanin halka faja alani fi khairihim wannan ya inganta insha Allah shi ma hasanun ne fi shawahid na'am to za mu saurara anan kamar yadda muka ce muna fatan Allah ubangiji ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana zunubai Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya ji kan magabatan mu su mala albani muna musu addu'a alkhairi Allah gafarta musu da rahama da sauran iyayen mu da ƴan uwanmu da suka gabace mu Allah ka samu mu cika da imani ya Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta Najeriya ka kawo mana alkhairi ka tsare mu daga sharrorin bid'o'i da fasikanci da maguzanci da ainihin wato zalunci wanda suka kunno kai a ƙasar nan wannan makaranta ta Radis Salafiya muna addu'a Allah ubangiji ya tsare ta daga sharrin masharranta da hasadan mahasada Allah ya sanya mata albarka Allah ya sa ta zarce yadda wanda assa ta ma ya tunani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah